sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo maka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta gargaɗi ma'aikata a kan shiga yajin aikin gamayyar ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar wacce ta lashe gobe shiga yajin aiki. Za kuma mu jihar Sokoto inda rundunar 'yan sanda ta jihar ta tabbatar da mutuwar mutum ɗaya da wasu uku da suka samu raunuka sanadiyar harbi da jami'inta ya yi ba bisa ka'ida ba a fadar mai alfarma sarkin musulmi a Sokoto. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyin ku. muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma fa bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya roito cewa adadin mutanen da suka mutu a wani hari da wasu mayaka suka kai kan ayarin motocin gwamnan jihar Borno da ke aure maso gabashi ya kai talatin. wasu majiyoyi biyu sun faɗa wa afp cewa an gano ƙarin wasu gawarwaki bayan harin wanda aka kai a ranar juma'a waɗanda suka hada da 'yan sanda sha biyu sojoji biyar da wasu 'yan sintiri na sibilan jtf hudu da kuma fararen hula tara gabanin gano ƙarin waɗanda suka mutum majiyoyin sun faɗa wa afp cewa wasu mahara sun afkawa ayarin gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum a yankin garin baga da ke kusa da yankin tafkin chadi fadar gwamnatin kasar togo ta ce firayim ministan kasar da gwamnatinsa sun yi murabus daga mukamansu a cewar kamfanin dillancin labarai na afp shugaban kasar paul ignacimbe ya mika godiya ga firayim minista komi salom kalasu da tawagarsa saboda irin kokarin da suka yi a fannin tattalin arziki da na siyasar kasar musamman kuma kan irin rawar da suka taka wajen yaki da annobar coronavirus wacce ta addabi duniya kamar yadda wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta wallafa a shafinta na yanar gizo tuntuni dai ya kamata a yi wa gwamnatin garan bawul bayan da aka sake zaben shugaba ignac simbe a watan fabrairu domin yin wa'adi na hudu a ofis amma kuma aka jinkirta yin sauyin sanadiyar barkewar cutar ta covid-19 nasarar da shugaban ya samu a zaben da aka yi wacce ta biyo bayan sauya kundin tsarin mulkin kasar da aka yi wanda ya bashi damar sake tsayawa takara ta sa zuri'arsa samun damar ci gaba da zama a kan karagar mulkin kasar har na tsawon sama da shekara hamsin shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya ce za a gudanar da bincike ba da bata lokaci ba domin gano musabbabin hadarin jirgin saman dakarun kasar da ya halaka mutum 26 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito wani jirgin soji dauke da dalibai ya fadi a kusa da wata babbar hanya da ke arewa maso gabashin kasar ta ukraine a ranar juma'a inda ya kama da wuta bayan da ya fadi hukumar ba da agajin gaggawa a kasar ta ce mutum 27 ne a cikin jirgin a lokacin da ya fadi. bakwai daga cikin su ma'aikatan jirgin ne sauran mutum ashirin kuma ɗalibai ne sannan mutum ɗaya ya tsira shugaban na ukraine da ya ayyana yau asabar a matsayin ranar zaman makoki wani jami'in hukumar lafiya ta duniya who ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar annobar covid-19 a duniya ya kai miliyan biyu idan har ba a samu ingantacciyar allurar rigakafin cutar ba jami'in ba da kulawar gaggawa a hukumar dr mike ryan ya ce adadin zai iya hauhawa idan kasashen duniya ba su rungumi wani tsari kan yadda za a daƙi da cutar ta coronavirus ba yanzu haka cutar ta yi sanadin mutuwar kusan mutum miliyan ɗaya a duk faɗin duniya sannan ta harbi mutum miliyan 32.5 a cewar alƙalman da jami'ar johns hopkins ta fitar gargaɗin jami'in na hukumar lafiya ta duniya who na zuwa ne yayin da nahiyar turai ke ganin barkewar cutar a karo na biyu lamarin da ya sa gwamnatoci a sassan nahiyar suka maido da matakan hana yaduwar cutar prime ministan kasar nadalan mark rutte ya bayyana hauhawan adadin masu kamuwa da cutar a matsayin babban abin damuwa yayin da kasar take ba da rahoton samun sabbin masu kamuwa da ita waɗanda adadinsu ya kai 2,777 a rana guda koriya ta kudu ta ce tana neman makwabcinta ta arewa da ta binciki kisan wani jami'inta da ke aiki da hukumar kula da harkokin su da ta yi tana mai ba da shawarar cewa ya kamata kasashen biyu su haɗa kai su binciki lamarin da ya kai ga harbe jami'in nata wata sanarwa da ofishin shugaban ƙasar ta kore ta kudu ya fitar bayan wani taron kwamitin tsaron ƙasar da aka yi a ce juma'a ta ce hukumomin ƙasar sun yanke shawarar neman a gudanar da bincike na haɗin gwiwa idan har ya zama dole kure ta kudu ta ce za ta ci gaba da gudanar da bincikenta na kanta domin ta fahimci akwai wasu bayanai da suka yi bambara kwai cikin bahasin da koriya ta arewa ta gabatar kan kisan ɗan ƙasar nata Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji a farkon shirin, gwamnatin Najeriya ta gargaɗi ma'aikata akan shiga yajin aikin gamayyar ƙungiyoyin ƙwadagon ƙasar ganin cewa ya zuwa yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba tsakanin gamayyar ƙungiyoyin ƙwadago da gwamnatin Najeriya. Sai dai jagororin ƙungiyar ƙwadago sun ce ba gudu ba ja da baya. Daga Abuja ga rahoton Halima Abdulra'uf. Kungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC ta bakin jigo kuma mataimakin sakataranta Kwamarad Kabir Nasiru ta yi bayani akan batun yajin aikin gama gari da za ta shiga da haka. Jama'a wannan jan hankali ne ga dukan 'yan Najeriya cewa wato mun ji wato gwamnatin tarayya tana cewa yajin aikin mu ba zai yiwu ba bisa sun tafi kotu wai sun karbi takardar sammaci a hana wannan yajin aiki to 'yan Najeriya muna so mu sanar da ku cewa wannan ba gaskiya bane yajin aiki yana nan daram insha Allahu ranar Lahadi lahadi karfe goma sha biyu wato monday kenan za mu zunduma cikin yajin aiki na sai baba ya gani a najeriya babu dokar da ta hana wannan yajin aiki mu ba mu ga wani sammaci ba kuma muna kan bakanmu yajin aiki babu gudu babu ja da baya shugaban kungiyar akantocin najeriya farfesa muhammad minoma ya bayyana nasa ra'ayi akan batun cire tallafin man fetur da karin farashin wutan lantarki da gwamnati ta yi tare da matakin yajin aiki daga mayar kungiyoyin nlc da tuc suke shirin shiga irin wannan al'amari kwari gaskiya ne gwamnati tana kashe kuɗi da babu dalili akan tallafin man fetur to amma a shi ma talaka ya kamata a yi wani yanayi wadda zai kasance cewa yana da masani akan abin da zai faru bai kamata a ce kawai a waye gari a ce gwamnati ta ce za ta yi abu kaza ko kwa ta yi abu kaza wadda zai kuntata ma talaka ba ita gwamnati tana da haƙƙi ana tabbatar da rayuwan talaka ya na cewa yana da wani abu na anishuwa wadda mutane mutane za su fahimta da abin da ya kamata gwamnati ta yi kafin ta ce ta cire hannunta daga al'amarin man fetur sai dole an samu matatsan man fetur din nan a Najeriya suna aiki wadda idan ana yin shi a nan ne zai kasance cewa kuɗin ba zai bambanta da abin da ake yi ko da da tallafin ba amma a waye gari kawai a ce an janye an bar mutane ga horayen nan wadda su ba abin da suke so sai jarin hujja wannan al'amari lalai zai mayar da zancen talaka ya zama bashi da abin da zai iya yi. A nata bangare gwamnatin tarayyar kasar ta bakin shugaban ma'aikatanta Dr. Fola Yemi Esan ta yi wa ma'aikata gargadi akan shiga wannan yajin aiki daga maye kungiyoyin kwadago ke shirin yi inda ta umarci ma'aikata daga mataki na sha biyu zuwa sama da sauran masu ayyuka na musamman su kasance a bakin aikin su kamar yadda suka saba a ranar litinin mai zuwa. Yemi Esan ta jaddada hakan da umarnin kotun lamarin kwadago na ranar 24 ga watan sa ba da ta hana gamayyar kungiyoyin kwadagon kasar tsandama cikin yajin aiki akan batun har zuwa lokacin da za a saurari karar da ke gabanta da kuma gabatar da bukatar akan sanarwa. Idan ba a manta ba ba a cimma matsaya ba a zama da aka yi tsakanin gwamnatin tarayya kungiyoyin kwadago kungiyoyin fararen hula da aka yi a cikin makon nan. Kazalika an yi taho gama tsakanin ministan kwadago da ayyuka Chris Ingege da shugaban kungiyar TUC Kwadri Olale sakamakon yadda ministan ya ce kungiyar bata bi hanyar da ta dace ba wajen sanar da matsayarta na shiga yajin aiki. Abin jira a gani shine yadda lamarin zai kasance sai a ci gaba da bibiyar mu. Halima abdurrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Sokoto inda rundunar 'yan sanda ta jihar ta tabbatar da mutuwar mutum ɗaya da wasu uku da suka samu raunuka sanadiyar harbi da jami'inta ya yi ba bisa ka'ida ba a fadar mai alfarma sarkin musulmi a sokoto daga sokoto ga rahoton da muhammad nasir ya aiko mana lokacin da na je gidan su abdulrahman aminu kenan na tarar da an dawo daga bunne matashin dan kimanin shekara 25 wanda jami'ar dan sanda ya harbe har lafira kusa da fadar mai alfarma sarkin musulmi wanda sarkin musulmin da kansa ya halarci jana'izar sa da aka gudanar a cikin fadar lamarin ya faru ne sanadiyar wani hargitsi da ya taso a lokacin raba kuɗin da aka bayar na addu'ar da aka gudanar ta cikin najeriya shekaru 60 da samun yancin kai a masallacin bello da ke fadar mai alfarma sarkin musulmi abin da ya sa jami'an dan sandan ya buɗe wuta wasu shaidun gano da ido sun bayyana yadda abin ya faru to lalle bayan an kammala sallar juma'a an yi addu'a an kare gwamna ya hato ya wucewa ta yi sarkin musulmi ya shigewa ta yi to sai yaran sun haka ma faɗace faɗace tsakanin su an kace kuɗi an ka ba su raba to daga nan dai sai suka kwasa suka yi can wajen gidan sarki suna faɗace faɗace daga nan ne nan mobile ɗin ya hidda bindiga kawai sai ya halbi yana halba sai sai halbe yaron na ya faɗi ya mutu wurin amma na ji an ce wasu daga cikin su akwai wanda aka samu ga hannu shi ma bullet ya shiga cikin hannu ne yanzu haka yana asibiti da kuma wanda an ka ce ya sama wajen ciki duk dai suna asibiti to na hito zana MTM office sai ni tsaya na ina turan kabu kabu sai ni tare mai kabu kabu sai ni ce mishi MTM office sai ce min naira ɗari sai ni ce naira tamanin zan bashi na yi haka ya hawa wallahi iyaka na ji halbi sai na sheko da guru sai na yi nan ne ko na juya sai an ka ce wai na an kalaba ga ya mutu rasuwar matashi irin wannan abu ne mai so sarai akan haka ne na tuntubi abubakar bara dan durbawa wanda uba ne ga marigayen koya abin ya zo musu shi alamani na rayuwa ko wanda iri na za ka isko abin da Allah ɗiba mai ba wanda isa su kara shi har hakika mun samu juyayi mai yawa game da al'amari ibrahim ya heta ya je masallacin jama'a kwatsa sai gashi mun samu labarin rasuwar shi al'amari na wanda mun kasancewa Allah ya kawo mushi ba wani mutum wanda zai iya mai da rayuwa abinda ba akwata mu yanzu Allah dai shi mai rahama Allah shi mai rahama babu wani abu wanda mutum zai mana yanzu wanda ya kai ga ainihin rashin da mun kai daga baya dai rundunar 'yan sanata ta jihar sokoto ta fitar da wani bayani mai tabbatar da cewa jami'anta wanda ke aikin dakile ayyukan ta'addanci a yanki na goma sha takwas da ke garin guso a jihar zamfara sajan bello garba wanda aka turo a fadar gwamnatin jihar sokoto domin ya yi aiki kana aka tura shi a fada mai alfarma sarkin musulmi domin aiki na musamman ya yi harbi ba bisa ka'ida ba abin da ya sanadiyar mutuwar abdulrahman aminu sannan junaidu abba baban gidan muhammad da awaisu alti suka samu raunuka sanadiyar wannan harbin kuma suna karɓar magani a asibitin ƙwararru da ke sokoto bayanin ya ce tuni da kwamishinan 'yan sanda na jihar ba da umarni a tsare dan sandan da ya wannan harbin ba bisa ka'ida ba tare da kaddamar da bincike akan abin da ya haddasa wannan lamarin sannan ya yi kashedi ga jami'an 'yan sanda da su rika nuna kwarewa yayin tafiyar da aikin su muhammad nasir murar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyin ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin masu sauraron mu bula adadin da ke son jin tarihin mai martaba marigayi sarkin zazzau mafi daɗewa kan karagar mulki wato sarki na goma sha takwas alhaji shehu idris wanda allah ya yi wa cikawa ranar lahadi sha tara ga watan nan na satumba sai kuma kashi na biyu na ansoshi kan tarihin kasar burkina faso fara da tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi. Idan ɗimbin masu sauraron mu waɗanda har yanzu ke ci gaba da turo mana saƙonnin neman jin tarihin sarkin na saurare, an dace wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara ya yi nasarar gabatar da tambayoyinku ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna wanda ya fara da cewa. To sunana Dr. Salisu Bala, uh, mataimakin darakta A arewa house wato gidan sardauna cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi da ke karkashin jami'ar amadu bello da ke zaria kuma malami mai koyar da tarihi a tsangayar wato karantarwa da koyar da tarihi na jami'ar amadu bello da ke zaria to marigayi sarkin zazzau alhaji shehu idris wanda an haife shi shekara ta 1936 wanda da ne a wurin wato malam Idris auta wanda shi kuma ɗa ne a wurin wato uh, sarki sambo sarki malam sambo wanda sarki malam sambo dan nan ya yi sarauta daga shekara ta tara. ya kare a shekara ta 1888 kaga ya shekara tara cir yana sarauta kakan shi wannan sarkin kenan kakan margaye wannan sarkin da ya rasu wannan shine sila wato babban wato foundation din da ya sa shi kan shi ya zama sarki saboda kakan shi yayi ta daidai baban shi bai ba amma kakan shi yayi ah, ɗaya kenan na biyu mutum ne wanda za mu iya cewa idan ka duba bangaren ilimi ah, ya yi zarra matuka kwarai da gaske tunda ya farko ya je elementary school a nan kofar gayan eh, daga shekara 1947 zuwa shekara ta dubu tara da hamsin kai shekara uku kenan sannan daga nan ya wuce middle school bayan wannan daga ya shekara biyar shekara ta dubu tara da hamsin zuwa shekara ta dubu tara da hamsin da biyar bayan nan ne ya je makarantar horar da malamai da ke katsina wato katsina training college daga shekara ta dubu da shida zuwa shekara ta dubu da da hamsin bakwai bayan nan ne sai zama malami to kaga sirrin abin da ya sa alhaji shehu idris mai martaba sarkin zazzau ya rungumi harkar ilimi kuma ya bautata mai ilimi babban dalili shine shi ma malami ne na makaranta a lokacin ya yi karantarwa karkashin wato bangaren ilimi a lokacin da ake na native authority system kenan ya yi wannan inda ya karantar a gare ruwa kama haka ya yi karantarwa a hunkui ya karantarwa a birnin zaria ya karantar a paki ya karantar a zangon aya to tun daga nan ne ya samu sha'awa da ragaba na san kasancewar kasancewarsa malami da kuma son taimaka ma harkar ilimi da waɗanda ma suke ƙoƙarin raha ilimin sannan ya tafi course a wannan congo institute da ake magana eh, institute of education Uh, institute of administration kenan a shekara 1961 a nan bayan ya gama wannan course sai aka sa shi ya zamanto wato babban sakataren sarki private secretary na sarki muhammadu aminu a wannan lokaci bayan nan ne ya yi sabin a wannan ofis daga bayan shekara biyu ya koma ya koma education department mana wurin bangaren koyarwa mm, tunda dama tsohon malami tsohon malami ne a shekara ta 1963 bayan na ya tafi wani course a australia a shekara ta 1967 bayan ya dawo ne sai aka nada shi hakimin birni birnin zaria da kewaye sannan kuma aka nada shi dan madamin zazzau a shekara ta 1973 wannan bawan allah ya zama sarki a takwas ga watan fabrairu na shekara ta 1975 inda shekara 45 yana kan karagan mulki shine ya rasu a wannan rana 20 ga watan nan da muke ciki na shekara 2020 to idan ka duba zaka ga wannan bawan allah ya yi rayuwa rayuwar da ta zamanto barka shine sarki na goma sha takwas kuma shine sarki wanda ba a taɓa samun sarki wanda ya daɗe akan karagar mulki irin shi ba a karkashin sarakunan da za a ce bayan jihadin dan fodiyo bayan jihadin shewa dan fodiyo ba wanda ya shekara 45 ba wanda ya shekara 45 haka idan ka duba a Kano ba wanda ya shekarun Ado Bayero shekara 50 yana kan mulki kuma sai zamantu abokanai ne gashi sun yi tsawon rai sun kuma daɗe akan mulki kuma sun san menene zai jawo ma al'umma su ci gaba me za a tuna ne na mai martaba marigayi sarkin gaskiya abubuwan da za a tuna suna da yawa ka duba rawar da ya taka musamman wurin taimakawa wurin magance rikicin da ya kamari a jihar kaduna tun daga shekara 1987 aka dasa rikici a kafancan ya jawo mutuwar mutane aka sake yin wani rikici shekara ta 1992 har sau biyu february da march da me aka kashe mutane haka aka zo shekara ta 1999 a kafancan rikicin fada sarkin kafancan aka zo kasuwan magani aka zo rikici na shekara ta dubu biyu akan maganar shari'a wannan bawan allah allah ji kansa da rahama ba karamar muhimmiyar rawa ya taka wurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya ba don rikicin da yake faruwa wannan ban Allah ya hana rikicin ya a ko'ina ɗaya kenan sannan ya jawo hankalin sarakuna kananan sarakuna da ke ƙarƙashin mulkin ƙasar zazzau a kudancin kaduna idan yi magana ba sa sabawa har an kai lokacin da za a wayi gari aka wayi gari ya ko waɗannan da ya gwamnan jihar kaduna yana kiran sarki mai martaba sarki a matsayin uba me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a mulkin shi na eh, matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin eh, sarki yake durkusawa baya zama akan kujera amma yana matsayin gwamna yana da dama da zai cire sarki amma kuma ya dauke shi a matsayin uba ta gani saboda mai saboda gudunmawa da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba sai kuma kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin burkina faso idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara irin su bala muhammad damban da garba na halikan ba da dai sauransu na saurare Har yanzu ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ci gaban ansar ku. Da yawa daga cikinsu suna noma, da yawa daga cikinsu suna kiwo, da yawa daga cikinsu kuma mafarauta ne. Sannan bayan nan kuma akwai kamar yadda na ambata cewa akwai kabila irin ta kabilar Motsi, waɗanda waɗannan kabilu ana samun su ne da a arewacin kasar Ghana, amma daga baya suka yi kaura suka zauna a cikin kasar wato Burkina Faso. Mm. Eh, suna daga cikin waɗanda suka yi kaura tun na farko ya zuwa wannan yanki sannan akwai mutanen da gomba waɗanda su ma sun zo sun zauna a cikin wannan ƙasa sannan akwai sauran kabilu kanana dai haka sannan wannan ƙasa ƙasar faransa ta yi mata mulkin mallaka musamman a lokacin da wasu dakarun sojoji da ke karkashin wani kimbali suka zo suka zauna a ƙasar wato burkina faso mm. wanda da ana kiranta da ofa bolta mm. wannan lokaci ya shafi shekara ta dubu ɗaya da dari takwas ne da casa'in da shida mm. a wannan lokaci ba abin da ba jama'ar kasar ba su yi ba su yi turjiya su hana ƙasar faransa yi musu mulkin mallaka amma abin ya ci tara mm. saboda haka har sai da wayannan sojoji karkashin jagorancin wani dakaran soja da ake kiransa kimbalin suka murkushe yunkurin waɗannan mutane na motsi da kuma wasu daga cikin mutanen kasar har sai da suka kama babban birnin garin wato wagadugu sannan a shekara ta dubu da dari tara da goma sha tara aka samu haɗin kai tsakanin wasu yankuna na kasar daga baya dai sun koma karkashin mulkin ƙasar faransa sannan a shekara ta dubu da dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da tsarin mulki irin na faransanci a wannan yanki tafiya ta tafiya faransa ta kafa dokoki da take gudanar da ayyukan mulki da kuma samar da kayayyakin amfani wanda suke kai su kasashen su suke sarrafawa kuma suke dawo da su kasar burkina faso jama'ar kasar su siya to daga baya kasar ta samu mulkin kai a biyar ga watan agusta na shekara ta dubu daya da dari tara da sittin sannan akwai shugaban kasar su na farko shine ake kira maurice yamiago maurice yamiago shine shugaban kasa na farko karkashin wata jam'iyya da ake kira Voltaic Democratic Union wato kungiya ce ta tabbatar da mulkin demokradiyya na mutanen kasan Ofa Volta a wannan lokaci tunda a wancan lokaci ana kiranta da suna Ofa Volta ba ana kiranta da suna Burkina Faso. To bayan nan bayan sa samu mulki da ya shekara biyar sai shi wannan bawan Allah da ake kira Yamiyago wanda shine shugaban kasan ofa Volta na farko ya soke dukkanin siyasun kasar gaba daya ya kuma gyara constitution ya tsara shi ta yadda zai ba shi damar ya ci gaba da mulki a kasar na dindindin na har abada so bayan nan aka ci gaba a haka matsi ya matsi sai aka samu tarzoma tarzoma ta taso ne daga kungiyoyin ɗalibai da kungiyoyin ma'aikata da kuma ma'aikatan gwamnati suka zo kan titi suna tarzoma saboda halin matsi da suka shiga a ciki saboda turawan sun cusa masa ra'ayin wato ya azurta kanshi da dukiyar kasar saboda haka aka samu wato abin da ake kira corruption ya shiga cikin wato jerin masu mulkin kasar musamman ma karkashin jagorancin shi wannan shugaba Maurice Yamiago shugaba ya tarzoma ta tarzoma <clears throat> wanda wannan tarzoma ita ke ta jawo mulkin ya ruguje aka samu juyin mulki na farko a wannan kasa a shekara ta dubu tara da sittin da shida saboda wannan matsi da jama'a suka shiga a ciki da sauransu so daga baya aka zo aka tabbatar da wani tsari da zai sake dawo da kasar kan turbar mulki irin na demokuraɗiyya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin mai martaba sarkin zazzau mai rasuwa Alhaji Shehu Idris da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshi kan tarihin ƙasar Burkina Faso. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da wanda ya haɗa mana sautin Haile Haile da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam. madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. An soke fafata wasan sada zumunci tsakanin kungiyar kwallon kafar Super Eagles ta Najeriya da takwararta ta kasar Ivory Coast bayan da hukumar kwallon kafar kasar ta Ivory Coast ta aika da sakon cewa ba za ta iya halarta ba. an tsara buga wasan na sada zumunci ne a ranar tara ga watan oktoba mai zuwa to amma hukumar kwallon kasar ivory coast din ta aikewa ta kwararta ta najeriya sakon cewa ba za ta sami damar buga wasan ba saboda wasu matsaloli na cikin gida da take fuskanta yanzu dai najeriya za ta buga ne da zakarun nahiyar afirka wato kasar algeria bayan da ita ko kasar ta aminta da wasan a ranar tara ga watan oktoba a kasar austria kasashen biyu sun fafata a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta 2018 inda najeriya ta yi galabar doki algeria a gidanta da ci uku da ɗaya suka kuma yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya a wasa ta biyu a algeria ko bayan wannan kuma najeriya za ta buga wani wasan sada zumunci da kasar tunisia a can kasar austria din wanda zai bata damar gwada halin kwazonta domin tunkarar wasannin neman gurbi a gasannin nahiyar afirka da na cin kofin duniya shahararren dan wasan kungiyar barcelona ta kasar spain lionel messi ya bayyana rashin jin daɗinsa akan ci gaba da zama kungiyar bayan da ta raba gari da babban amini kuma makusancinsa luis suarez inda dan wasan na argentina ke tambaya akan hukuncin da aka yanke a camp na sayar da dan wasan messi ya yi yunkurin barin kungiyar ta barcelona a kakar wasanni da ta gabata bayan da kungiyar ta bayyana saka dukkan 'yan wasanta a kasuwa da nufin yin garan bawul duk da yake ta fitar da messi da wasu 'yan wasa kalilan daga jerin waɗanda za ta sayar to sai dai shugabannin kungiyar sun yi kokari tare da samun nasarar toshe hanyar messi ta barin kungiyar to amma suka ce fanar da Suarez wanda tun farko sabon kocin kungiyar ya ce baya cikin rukunin 'yan wasa da zai yi aiki da su. Suarez ɗan ƙasar Uruguay ya koma Atletico Madrid a makon da ya gabata, lamarin da san bai yi wa Messi daɗi ba. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC. A gaida Murtala Faruk sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. kamfanin dillancin labarai na afp ya raito cewa adadin mutanen da suka mutu a wani hari da wasu mayaka suka kai kan ayarin motocin gwamnan jihar borno da ke aure maso gabashi ya kai talatin wasu majiyoyi biyu sun faɗa wa afp cewa an gano ƙarin wasu gawarwaki bayan harin wanda aka kai a ranar juma'a waɗanda suka haɗa da 'yan sanda sha biyu sojoji biyar da wasu 'yan sintiri na sibilan jtf 4 da kuma fararen hula tara gabanin gano ƙarin waɗanda suka mutum majiyoyin sun faɗa wa afp cewa wasu mahara sun afkawa ayarin gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum a yankin garin baga da ke kusa da yankin tafkin chadi fadar gwamnatin kasar togo ta ce firayim ministan kasar da gwamnatinsa sun yi murabus daga mukamansu a cewar kamfanin dillancin labarai na afp shugaban kasar paul ignac ya mika godiya ga firayim minista komi salam kalasu da tawagarsa saboda irin kokarin da suka yi a fannin tattalin arziki da na siyasar kasar musamman kuma kan irin rawar da suka taka wajen yaƙi da annobar coronavirus wacce ta addabi duniya kamar yadda wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta wallafa a shafin ta na yanar gizo Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin na misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe biyar kenan agogon ghana ya sa madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa sai kuma hailu haili da ya haɗa mana shirin ni hadiza kyari ke cewa a huta gajiya